da daɗewa mutane suka bar hanya mai kyau da suna bi suka yi mugunta su ta ƙaru Allah ya ce za ni halaka su domin suna da mugunta akwai mutum guda wanda ya biyayya da Allah suna nai Nuhu Allah ya ce ma Nuhu ka tafi ka yi ma mutane magana ka faɗa masu zan aiko babbar shari'a zuwa gare su zan aiko ruwa mai yawa wanda za a rufe dukan ƙasa domin muguntarsu faɗa masu su bar hanyoyin muguntarsu su bi Allah sa'an nan Allah ya ce manuhu ka sassaƙa babban jirgi ka sassaƙa shi kamar babban gida wanda ya da ɗakuna da yawa amma ka yi shi da itace mara nauyi domin kada ya nuta cikin ruwa sa'an da babban ruwan nan ya zaka ka shiga tare da iyalinka ku tsira nufu ya fara sassaƙa jirgi dukan lokaci yana faɗa mutane cewa babban ruwa zai zaka sun kai mashi dariya kawai suka ci gaba cikin hanyoyin muguntarsu ba su tuba ba bayan haka lokaci ya zaka domin babban ruwan Allah ya ce manuhu tara dukan iyalanka da dabbobi biyu daga cikin dukan dabbobin duniya ka shiga jirgi tare da su ga kofa kai ka saurara ka jiya sa'an nan Allah ya rufe kofa bayan haka aka sako ruwa ratatatatatatatata mutanen da suka yi masa ba'a suka buga kofa domin su shiga suka yi kuwa suna cewa amma Nuhu ya amsa lokaci ya wuce Allah da kanshi ya rufe kofa ruwa ya rufe dukan duniya duk mutane suka mace amma Nuhu da iyalin shi suka tsira domin suna cikin jirgi. To har yanzu mutane da yawa suna bin hanyar mugunta, suna sata, suna ƙarya, suna kashin kai, suna yanke dabbobi da gumkinsu, suna zina da fasikanci, suna shan giya, suna caca, suna cutan mutane, suna miyagun waƙoƙi, suna ɗaura layu, suna yi juna miyagun magunguna, kuma suna ɓacin mutane, suna girmama waɗanda suka mace, suna bautan gumaka, suna ƙin juna, suna faɗa. suna yin waɗansu miyagun abubuwa muguntarsu ta raba su da Allah Allah yana kiran su su zo wurin shi su tsira amma da yawa ba su saurara ba Allah ba shi da mugunta hushinsa yana da girma akan hanyoyin muguntanmu zai hore mu sabili da su wata rana Allah za shi aiko shari'a kuma za shi zama ba kyau hayahin ruwan Nuhu waɗanda suka yi mugunta za su shiga cikin gidan wuta amma Allah yana ƙamnan mu ba shi son mu shiga can ta haka ya ƙasƙantar da kansa ya zama mutum sunan shi Isa almasihu waɗansu mutane suna ce da shi Yesu Kiristi ya mutu sabili da mu ta haka shi da kansa ya ɗauki horo domin muguntan mu. ya buɗe ƙofa domin mu tafi wurin Allah Nuhu da iyalinsa suka shiga cikin jirgi ta ƙofa ta haka suka tsira haka kuma hanya da za ka tsira sai ka zo ta wurin Isa almasihu ka ba hanyar muguntarka ka tambaye shi shi wanke zuciyarka kai ma Allah magana ta wagga hanya ya Allah na ya zunubi da yawa na roƙe ka ka gafarta mani ka tsarkake zuciyata ka cece ni daga babbar shari'a mai zuwa na gasganta isa ya mutu domin ya cece ni yanzu na bi hanyoyin mugunta na zan kiyaye magana shi na roƙi wanga cikin sunan isa almasihu amin Yezo da ala ma iko duka ne. Yezo da ala ma iko duka ne. Yezo si sarki ne sarkin sahara kuna. Yezo si sarki ne sarkin sahara kuna. Ya ba sarauta a can cikin sama. Ya ba sarauta a can cikin sama. Ya zo a duniya a cikin talauci. Ya zo a duniya a cikin talauci. ya sha wahala a gun Yahudawa, ya sha wahala a gun Yahudawa, a suka yi shaura suka giciye si, a suka yi shaura suka giciye si, ya yi mutuwa fa mutuwa ta giciye, ya yi mutuwa fa mutuwa ta giciye, ya zub da jini sa domin ya fanshe mu, ya zub da jini sa domin ya fanshe mu. Bayan kwana uku sai Yesu ya tashi. Bayan kwana uku sai Yesu ya tashi. Yesu ya ci nasara nasara da mutuwa. Yesu ya ci nasara nasara da mutuwa. Ku zo fa mutane ku zo fa mutuba. Ku zo fa mutane ku zo fa mutuba. Mu bi Yesu mai nasara da mutuwa. Mu bi Yesu mai nasara da mutuwa. Gama ba babu chetu sa wurin Yesufa. ngama babu chetu sa wurin Yesufa. Ku zo maza mutane ku zo mutuba. Ku zo mutane ku zo mutuba. Yesu ya hausa ma ya ya wuri. Yesu ya hausa ma ya ya wuri. Zaya zake zuwa domin masu binsa. Zaya zake zuwa domin masu binsa. lele akwe murna ran narandamu kaisama lele akwai mu narandamu kaisama hanyar Yesu hanya ce wadda tana sa farin ciki mutane da suna bin wagga hanya suna da ɓacin zuciya amma duk da haka suna da farin ciki watakila kana so kai ka bi wagga hanya amma kai kana tsammani tana da wuya kana so ka bi hanya mai sauƙi aboki Yesu ya bi hanya mai wuya sabili da kai ya mutu sabili da kai domin zunubanka ya zaɓi ya yi wannan domin ya kawo ka wurin Allah abubuwan duniyan nan za su wuce amma farin ciki da za shi bayas za ya zamna har abada Yesu za shi baka ƙarfi domin ka bi shi ko da shike akwai wuya mina na yawan wahala da za ka sha cikin duniya game da murna da za ka yi gidan Allah kada ka ƙibin wagga hanya saboda kakanninka ba su bi ba mutanen da ba su ba da gaskiya ga Yesu ba sun mutu sun shiga wuta idan uwayenka suka bi shaidan zuwa wuta kai kuma ba za ka zaka can ba kai wayo ka bi hanya mai kyau har yin Yesu kaɗai za ta kai ka gidan Allah mai kyau ran da ka mutu kada ka ce na tsufa ba ni iya sakewa wa za shi tafi tare da kai lokacin mutuwa in ka bi Yesu za shi tafi tare da kai za ya ɗauke ka domin ku tafi ku zamna tare har abada. Wake sun salama ne, ina ba. Wake sun salama ne, ina ba. Salama wanda Yesu ya bani, Yesu ya bani. Salama wanda Yesu ya bani. Wake sun nasara ne, ina ba. Wake sun nasara دينكم نصارى وحده يسوع يا بني يسوع يا بني نصارى وحده يسوع يا بني وكسن جدا سما دينكم وكسن جدا سما دينكم جدنا wanda Yesu yagiye Yesu yagiye gidana wanda Yesu yagiye Wata rana an yi zahin rana da yawa wata mace ta tafi rijiya ɗiban ruwa. Ta ga mutum yana zaune ga bakin rijiyar. Mutumin ya ce mata, ki bani ruwa. Macen ta yi mamaki da ta ji wannan. Ta amsa ta ce, kai don me ka tambaye ni domin ruwan sha? Mu ba daga kabila ɗaya ba ne. Akwai ƙiyayya tsakanin mutanenka da mutane na Mutumin ya ce, idan ke sanni za ki tambaye ni ruwan sha nan da nan. Macen ta amsa, A'a, yaya za ka samu ruwan? Baka da gugajja, rijiya kuwa tana da tsawo. Mutumin ya ce, Wanda ya sha wannan ruwa za ji kishin ruwa ba da daɗewa ba, amma wanda ya sha ruwan nan da na bashi ba zai taɓa jin ruwa ba. Macen ta yi tunane a zuciyarta, wannan labari ne mai kyau zan ji daɗi kuma idan ba zan hita ga zahin rana ɗebi ruwa ba. ta ce ma mutumin malam ka ban ruwan da kake magana domin kada in ji kishin ruwa kuma ba son in zo da nisa domin ɗibi ruwa mutumin ya ce ki tafi ki kira mijinki ta ce mishi ba ni da miji mutumin ya amsa cewa ke amsa daidai kin maza biyar wanda kike da shi yanzu ba mijinki ba ne macen ta ce cikin zuciyarta kai wannan mutum da banna? ya san abin da na yi duka tun ba haɗa mishi ba sa'an nan ta ce Allah ya haɗa mu kakannin mutum da daɗewa wata rana zai aiko isa almasihu domin cece mu lokacin da zai zo yana haɗa muna abubuwa da yawa domin ya san abu duka zai nuna mana hanya mai kyau da za mu bi Allah muna jiran wannan alkawali da an kai muna da marmari mutumin ya ce ni na isa almasihu wanda an kai muku alkawali macen ta saki tulun ya faɗo kwaf ta yi gudu da sauri ta shiga ƙauye tana kiran mutane ku zo ku ga mutum wanda ya san komi da komi shi ne isa almasihu wanda kakanninmu sun ka zai zo zai iya cece mu daga zunubanmu ku zo ku gane shi shina bakin rijiya mutane sun ka hito domin su ga wannan babban mutum lokacin da sun ka ga isa sun ka roƙe shi zo garin su ya zauna tare da su sa'an nan ya tafi ya zauna kwanaki kaɗan mudanne irin ruwa na isa yana son hiba macen ba ruwan sha bana tsarkakewa mugunta na daga zukatanmu abin da zai bata kwanciyar raina mutane da yawa sun ka tambaye shi suna son shahe mugunta daga zuciyarsu ya yi shi domin kowa da ya tambaye shi ya iya yin shi domin shi Allah na da kamannin mutum ya ba su salama a cikin zuciyarsu murna mai yawa ta zo a ƙauyen nan ko da shike baka ganin isa almasihu shina nan yanzu za shi wanke mugunta duk ga waɗanda sun ka gasganta shi suna bin shi ran da sun ka mutu zai ɗauke su domin su zauna tare har abada can za su yi farin ciki mai yawa ka karbi irin ruwan da isa ka son ya baka zai wanke zuciyarka kai kuma in ka tambaye shi